maza da mata masu sauraron studio kalangu ta hanyar radio 52 a fadin nijar barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a wani sabon shiri na mahawar studio kalangu a zandar kuna sauraron wannan shiri ta kafafen radio gaskiya mita 89.5 da kuma radio shukura mita 105.5 maudu'un mu na yau shine rantsuwa akan laya a zandar tarihin shi da makomal shi. akan laya al'ada ce ta rantsuwa akan kur'ani don warware matsala bayan ruwa da iska al'adar tana ci gaba da wanzuwa a nan da magaram kuma mutane suna ci gaba da amfani da ita don aikinta nan take wajen maras gaskiya bayan nazari da rubutu akan wannan al'adar wani manazarci na jami'ar andre salifu dr abdulhab sumana ya fasara ta da arzikin tarihi na kasar da magaram saboda tana kawo gudunmuwa kan mu'amala to ina asalin wannan al'ada menene aikin ta cikin al'umma yaya aka yi ta zama bunnu-bunnu taƙi bunnuwa ganin mummunan adawa na ɓangarorin addini don mu tattauna mun gayyato dr abdulhab sumana masanin zamantakewa na dan adam a jami'ar andre salifu ta nan da magaram da malam hassanu malam sani alkalin anguwar garin malam ta nan da magaram da kuma tanimun dari mamman ibra masani ne na shari'a ta zamani sunana mustapha mamman sani wakilin studio kalangu a zandar kuma ni zan jagoranci wannan shiri alkali ina asalin wannan al'ada ta akallaya alhamdulillahi asalin akan laya da ake cewa na daidai layan kamar an jirga magana ce ta aya wato ta alkur'ani ana nihin rantsuwa ce akan alkur'ani ko kuma amfani da alkur'ani saboda a samu wani mai laihi ko wani abu da ya bace ko kuma wani abu da aka yi ko kuma dan a raba wani rikici wannan abu ya ɗauko asalin shi daga alkur'ani mai tsarki tunda rantsuwa daga alkur'ani ta fara allah subhanahu ta'ala ya rantse shi kanshi da abubuwa wanda shine ya halicce su ka ɗauka su wa tinu wa zaitun wa shams ka je ana alƙalam duka Allah subhanahu wa ta'ala rantsuwa ce yake yi wato da abubuwan da shi ne ya halice su amma kuma saboda girman shi da kuma darajar shi da abin da ya halitta da su ne ya rantsuwa amma kuma shi ya san menene eh, asalin abin da ya sa ya yi haka nan shi dai abin an ce a rantsuwa a musulunci a hadisance an ce duk wanda zai rantse ya rantse da ubangiji ko kuma ya yi shiru kada ya yi kenan in ba da allah subhanahu wata'ala ba ba a yin wata rantsuwa wadda za a yi to amma mutane abin da ba su gane ba shi alkur'anin da ake sawa ana rantsuwa da shi ko ana wannan da shi wato ya ɗauko tushen shi tun daga matsaloli da masu hukunci alkalai suka samu bayan rasul manzon Allah sallahu alaihi wasallam da lokacin manzon Allah sallahu alaihi wasallam a gaban shi ne ake zuwa a yi rantsuwa kenan kun ga mutane suna ganin ga imani a zuciyarka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gabanka in kai rantsuwa da Allah ka ce wallahi ko tallahi ko billahi to ka san abin da kai bayan tahiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama wasu zawwa ake za a yi rantsuwar sai a zo wurin mambarin shi saboda mi saboda a tuna ma mutane cewa wanda ya bar wurin nan shine aka aiko da sako shine aka aiko da magana ta karkai kaza karkai kaza a cikin alkur'ani saboda haka kai rantsuwa ka san ko menene to ana nisa ana nisa garuruwa wanda suke nesa da madina kamar yanzu nan wajenmu sai zama alkalai suna da matsala ba ma alkalai ba malamai suna da matsala ta su kai mutane hankalinsu ya dagu har ya kai daidai inda za su dinga sanin in sun rantse lallai rantsuwa ce akai da ubangiji subhanahu wa ta'ala sai zama ana amfani da alkur'ani dan akasari wasu sun yi suka sun ce abu ne wanda manzon allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba mai sabon shi ba su yi ba wannan haka ne amma abubuwa da yawa an ka ɗauka haɗa alkur'anin ma ya zama littafi haka tsayayye bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi shi kenan shi kuma duk abin da ya biyo baya abin da ko hulafa'ur rashidin wannan suka yi ko kuma wasu a cikin bayan Allah suka yi to yakan iya zama maslaha wadda za a yi amfani da shi eh, lallai kamar yanzu lokacin in ka ɗauka nesa da madina nesa da makka mutanen da sun samu hasken imani ne saboda dalilin wasu wanda suka zo ko kasuwa ko wani abu to wannan in ka ce musu allah ka ce musu annabi ba su da ƙarhin zuciyar da za su gano da mi suke rantse kamar wa'ancan na farko wato sai ya zama sai a ɗauko wannan maganar ubangiji ne subhanahu ta'ala wannan alkur'anin da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo gashi nan gaban ka shine maganar Allah ne rantsuwan da zaka yi da Allah ne zaka rantse mai wannan maganar shine maganar asalin eh, yin wannan abu kenan da kaga a nan da magaran an ba wa annan abu karhi wato da magaran ta karɓi musulunci fiye da yadda yake tsammani tun lokaci mai yawa saboda a wasu wurare in ka gani bisa wasu abubuwa ne wanda muke iya cewa na shirka ma eh, iyayenmu da kakannu suke eh, sawa gaba saboda su yi magungunan abubuwan na matsalolin da muka faɗi akwai nan kusa-kusa ma za ka samu a ƙauyuka wani wuri a ce ogona wani wuri in kai gaba a ce doguwa wani wuri a ce zima in ka can cikin wasu kasashen eh, kamar zabarmawa to duka wannan abubuwa kowace al'umma akwai abin da ta sa gaba wanda kuma take amfani da shi saboda a cimma wannan maslaha ta shari'a to masha Allah Dr. Abdulhaw barka da zuwa ku kun yi rubutu kan wannan eh, al'ada ta akalla ina tarihin wannan al'adar kuma eh, halkawo yanzu ya abin yake tahe To, eh, na gode da gayyata da kuka man. Eh, cikin tarihin akan laya a nan garin Zandar, eh, rayoyin mutane sun ɗan bambanta duk da cewa za su haɗu a wuri ɗaya a wani, wani ɓangare. Cewa suka yi wani lokaci da al'umma bata, bata karba musulunci ba a nan wajajen. Yanda dai shi malam ya faɗi yanzu. kowace al'umma da abin da ya dogara da abin da ta dogara da shi lokacin da za a yanke hukunci masanan halayyar ɗan adam suka ce in dai sakankani su ne suna kallon juna to babu wanda yake tsoron wani sai in akwai kamar wani abun da shi ya yarda cewa wannan ya yi karfi na wannan yana ya kawo mini illa ko wannan yana ya cece ni ko ya bani abin da nake so wannan ba mamaki bai gane shi amma ya yarda da shi to cikin wannan an san mu na afirka da yawanci suna da tabbas kewa akwai wasu halittu da ba a gani da ake cewa boyayyun mutane da musulunci ya zo ya, kawo sunan da aka san da su shine, aljinnu da hausawa suna cewa aljannu to da lokacin nan da damgaran kucin wannan wajajen ba su karɓi musulunci ba to akwai wata aljana da ake ce ma doka aka ce wannan aljanan wannan wuraren da yawa suna tsoronta a nasu gani aljana ce mace ce suna tsoronta to e ma suka ce aljanan tana kalkashin waɗanda suke kula da sarauta ne a wannan lokacin hamma kamar dai kusan dai mataimakiya ce ga sarkin wannan zamanin kamun zawa musulunci to in aka samu sabani tsakanin mutum biyu ko tsakanin wasu mutane sai a zo in sarki ya kasa sasantar da su ko an kasa bayyana waye mai gaskiya wani mai karya tsakanin ana to a ce to za a gama ko da doka ku ta gaban wannan aljanan kowa ya ransuwa tun da rantsuwa kusan mu ce tabi'a ce ta dan adam to wanda yake wanda ji eh, shine mai kara baya zuwa tunda an sa wasu abubuwa irin su kaman wasu kafo ko wasu abubuwa da aka dan aka laulaye su da kulle-kulle da fata dai suna nan suna rataye to dan ka tai sai ka dafa ko ka nuna da ya saka ce to gaskiya in ba ka da ba kai bane mai gaskiya to wannan abubuwa su illata ka to daga nan ne abun ya fara sai aka yi katari eh, Allah ya sa musulunci ya shigo a wannan wurin to lokacin da shi sarkin tanimu ne shigo abin ya bunkasa tunda a wannan wajajen da halar da su mali wannan a ce sarautar mali sarautar songai sarautar waye ghana shi ne dai ne sarki na farko da ya hutu karara ce nan wurin sarauta ce ta musulunci shi ya fara cewa magaran kasa ce ta kasar musulunci ya ji na fale ya ji na masallaci kusa da shi Eh, kuma eh, ya jina wurin da ake karanta da mutane kuma a fale hal yanzu ni marabina da in shiga fale sai ya sa aka sa wannan ayatul kursi aya ta alkur'ani aya babban da musulmai suke gani ita ce mafi girma aya a cikin kur'ani to da ya shigo shi ta nimun da ya fara sarauta ana ta karatun kur'ani lokacin da ba ma malamai da yawa ta nimun ya sai ta yi wasu kasashe ya kawo su malamai ya kawo da eh, suka eh, dan a karanta da mutane to da karatun qur'ani ya yi yawa in ji da muka tuntube su sai aljannan nan ta gusa qur'anin nan akwai kiranyen da ake mishi sunan shi wada yanzu ana adana shi wajen wannan dacin da nuhin cewa bai yi wa mai aljanan ta sace zauwa can to in wani abun da ya hai karfin kowa ya tashi a dama garan in sarkin yake ku yi saboda Allah da ku bar wannan abun in suka kiya sai ake to yanzu sai a huddo wannan Kur'ani da ana yi wa a yi shekaru ba a huddo shi ba a huddo shi a ce to wanda ya san yana da gaskiya to ya zo ya ce wani ne mai karya ko wani ba ba mai karya ba to haka ne abun ya yi ta bunkasa hala aka kai inda aka samu wasu sabbin salo na ransar da mutane amma ana tsammani ma yadda nasaru suke cewa prevention in ma ana tsammani nan zuwa gaba wani zai ma wani gaba sai a ce to an sa kur'ani dan kada gobe ma kamawa ne kaza ko a ce wannan abun an cewaye shi da Kur'ani ce nan kada kowa ya abin haka ne abin ya yi ta bunkasa. E, ta nimun dadi kotu tana tura mutane gidan sarki don yin laya in ta gagara ana iya cewa kamar kotu ta aminta da wannan al'ada ta a hukumce ta ta salaya a zahiri ko in ce a dokance babu wani kuduri wanda ya yarda da cewa mutum ya yi rantsuwa ko ya kudirin ya yarda kamar an sami irin wani a rantsuwa a takardance babu kuduri wanda doka da ta kawo ta ce za a je a yi rantsuwa ta alkur'ani amma akwai rantsuwa rantsuwa shine ake cima da turanci sermon confessional ba a ci ba a rantse da alkur'ani amma akwai rantsuwa to ya to kamar yadda magabata na suka faɗi alkari hassan da shi mai bincike malam abdulwahabu kama al'ada ce wannan nan ya samu dogara kuma abin ya ɗauko da tushe na musulunci saboda mutane akasari in aka ɗauka kamar nijar ana cewa kasi 99 musulmi ne to mutane musulmai ne kuma suna tsoron ubangijinsu he zamanto in ta kakare he a ce to a je a yi rantsuwa sai a ga wannan abun yana tasiri wanda bai da gaskiya he ya kashan baya ko ya kiya daga mutum kenan ya sha baya ko ya kiya ce a shi bai rantse ba sai a ce to kenan shine mai lahi to ji usulin wannan abun da ya kawo har ya zamanto a kotu shi alkali ya sani ya sani son da za su yi a kotu in irin wannan abu ya zo ko kuma ya ce to ni wannan ya mun laihi ya ce a'a ba haka ba ne. na ba shi dama in har yara ya je ya rantse sai alkali ce ka yarda in haka na da gaskiya ka je ka rantse ce shi yara sai a tura shi wajen alkalai ko kuma wajen mai kira suna masarautu na gargajiya haka aje a ce to aje a rantse sai a ga abin na wannan yana tasiri shine ya gani lokaci zuwa lokaci in an kawo matsala ta kawo cikas in dai sun yarda a ce to aje a yi rantsuwa rantsuwa ta alkur'ani amma a dokance babu wani inda aka ce gaskiya in a dokance ya kamata mutum ya je rantsuwa da alkur'ani saboda wannan abu ya kaya isili kun san mu Niger a kun ake cewa ita laik matsala wannan da ke da kwai ta rashin emekir suna gwamnati bata da addini kenan amma al'umma a matsayinsu su kowa yana da intin kowa ya je yayi addinin shi na wanda ya yarda da shi kwa to kamar wasu irin laifuka ne kuke turawa wajen alƙalla akasari irin laifukan da ake ta kotu take tura wajen laihi shine abin da ake ta amma kutumiyar kamar ka duba abin da ya shayi wani armi ko wani saki ko wani dama haka ana samu shi miji ce a ni ban sake ta ba ita ce a ya sake ni ko kuma harka civil abin da ake cewa ko wani yanzu wani harka bashi a wani na bashi kuɗi shi kuma ya ce a bai bani ba ya ce to in har ya yarda ina so a bashi a bamu izini mu je wajen alkali ya rantse in har ya rantse ni wannan kuɗin na yahe kawai wannan zancen na bar shi ma daga nan mutane da kansu masu ke rasti to ni na ba na dama in hau wannan abin da nake zargin shi da shi ba haka bane in yi je laya ni na yahe ko kuma wannan zancen na bar shi da suka ba da ra'ayinsu game da to eh mun musani zancen sa laya ni gaskiya akan ina eh zandar yadda magaran ni ina ga abu ne wannan mai kyau tunda ka san yanzu Eh, mutane na yau sun san sarai alkur'ani eh, maganan Allah ne amma kuma wai ga Allah da ya yi magana ba su yin tsoron shi tunda shi sun san mai haƙuri ne sai an iske shi sai su ƙi faɗin gaskiya in an ce su faɗi fi sabilillah ba za su faɗi ba amma daga an ce to za a ɗauko alkur'ani a sa to wallahi sai ka ga mutum ya fara karkaro a'a ya fito ya faɗi gaskiya ko wani sata ne aka yi ko kuma a ce wani yaɗe ne aka yi ma wata ba san ba ko wane ne ko a ce wani kashin kai ne aka yi an an kashe wani ko kuma an tsorata wani ko an dai abubuwa ko an ce wani an mishi magani wani mugun abu ya same shi an yi rasa ko wane ne to ai daga an ce in ana tuhumar mutum aka ce wani in kai kai ka faɗi sai su ce a'a su ba su suka yi ba amma daga an ce to shikenan a doko alkur'ani ai daga an doko kur'ani an ce to wanda ya yi in bai hutu ba Kan Kur'ani sai ga mutum ya hudu ya ce a ni dai na san nayi nayi kaza kenan mutane ba su tsoron Allah da ya alkur'ani amma suna tsoron Kur'ani tunda sun san shi Allah mai haƙuri ne amma Kur'anin wannan wani baya ma bari a yi kwana uku sai wani abu ya samu mutum tunda abu ne da in an sa shi in dai mutum ya yi ƙarya ya bari aka sa shi wallahi abun da zai biyo baya ba mai daɗi ba ne wani zai kuturce wani fakaɗe zai kashe shi wani kuma wani hauka-hauka zai same shi shiga da yawa alkur'ani yake ma mutane wani bi ma aiko justice mu ta zamani tana yin ba da mutane ta ce aje gidan sarki ko gidan alkali a tai ayi kur'ani kuma sai a komo in an yi kur'ani ko in ba a yi ba alkali ko sarki ya rubuta ya ce an yi ko ba a yi ba daga nan za a san ina inda gaskiya take kenan gaskiya abu ne wanda yake huddo gaskiya nan da nan babu bata lokaci kuma eh, mutane in sun san dai suna son lahiyarsu su kenan dole su kiyaye dole su hudo su gaskiya in kuma an ce ma wani maganin ne za a ma mutum kenan daga an sa kenan kai wannan wanda ka sa aka maka kariya shi ko wanda yace zai maka in ya kuskure ya yi shi ya san abin da zai same shi lalle yana da eh, hatsari to amma menene zai hana mutum ya faɗi gaskiya har zai faɗa cikin haɗarin. to a matsayina ɗan asalin da magaranmu wannan al'ada ta akan laya ko da kima abin ga su yan da magaran abin ya yi ƙarfin al'ada kamar ibada ce ma ni ina cewa na ji daɗi da naga abu da daga yankinmu ne hutu kuma yanzu ya yi a cikin ƙasa ko ina har ake haɗe shi kuma shi wannan abin na akan laya yana nuna mahimmancin da imani da mutane suka ba shi alkur'ani yana nuna tarihinsu na imani da alkur'ani kuma kalamance amfanin shi da ya raka yi tunda wasu sun raka an rika muhawara kan halittin shi sabanin shigowa wasu ɗariku na addini ko su aƙidu na addini an yi rika muhawara akan halittin shi ko bai halatta ba amma da aikace dai al'ada ce ko kuma abu ne wanda ya raka tasiri wajen samar da tsaro a cikin yankunan da magaram tunda a lokacin nan kun yi lissafi a wurare da yawa inda babu alamun jami'an gwamnati kamar polis kamar ma'aikatar shari'a ko jandarmu wannan al'ada ita kaɗai take tabbatar da tsaro duk haɗin ƙasa in aka ce an sa laya shi shikenan mutane tsoro suke aiwatar da aikin aisha ko aikin banna kuma ba banza ba ne aka lura da cewa daidai lokacin da ita wannan al'adar take ja da baya aka raka cewa mutane kamar batta da kyau ko kuma mutane suka wasu imani da ita to kuma hallo aka ga ayyukan aisha sun rika aihuwa a wannan yankuna yanzu mutane da suna tsoro su je su yi laifi ko su yi sata ko su kai hari amma yanzu da yake ba su imani da wannan abubuwan an lura yaduwar wannan laifi kenan kaga abu ne wanda ya raka amfani ga ita al'umma wannan kuma abu ne wanda gaskiya duk da yake mutane sun raka huce gona da iri a kan shi na wasu suka raka amfani da shi don su yi aiki ba daidai ba na su ce akan laya ko dama akan gaskiya ne ko kuma za a aikin a sha ko barawo zai yi sata shi je ya ce ya rantsuwa ya ce ko in ya miru to wannan kaga an huce gona da iri ne amma ba wannan ba gaskiya al'ada ce wanda take nuna na farko asalin yankin da magaramu al'ada ce ta yan da wanda mutane suna jin daɗi kuma take tabbatar da ayyukan tsaro take tabbatar da kawo da zaman lahiya a cikin shi wannan yankunan na da magaram kuma wani abin shawa ma da gani ya ga abin da mutane suka ba shi ya ga layal ma tana da bambanci sai ka ga an ce layal gidimuni layal kundirin kaje magare zaka ga layal su a ce ta ta wurin karhi in ka je wani yanki a cikin tana ta ka ce a yi wannan laya to wannan kaga abubuwa ne wanda mutane yau da gobe imani yasa sakar ka huce gona da iri amma dai ita dai al'ada gaskiya ta raka tabbatar da alheri abin da ya kamata a ce ya zamanto tarihi an ce an juya mashi baya akan laya al'ada ce ta da maganin kuma ta inda magaran ya yi lokacin shi ya yi ranar shi wajen kare tashin tashina shiga tsakanin al'umma a wasu lokaci mai tsaho amma yau abin duba ko abin da muka muke gani wannan kasashen nashi yau ya fara dasa shewa ya fara dasa shewa za gani akan mutum akan karya ya rantsi da alkur'ani an sa layal abin bai hana shi aikata abin da ya niya ba ko da hal a yanzu wuri wuri yana ci gaba da kare martabarsa ci gaba da zamanto makami din na ga al'umma. To, Dr. Abdulhab, me za ku ce kuma a zandar kaɗai ake wannan al'ada ta asala? Ba a zandar kaɗai ba ne a Nijar a ce a kallaya, amma yanda ake yin shi da na bincika salon da ake yi dai a nan wajajen kaɗai ake yi da wanda suka koya daga 'yan nan. amma suna laya kamar ko cikin kasashen yammacin nijar ana yin irin wannan amma ana kamar rantse da kur'ani amma ba irin wannan ba ne su su su ci yanzu ka dauki a nan eh, da magaran tunda kur'ani ma cikin laya na yake laya ai shine wannan fatan da ake aka laulaye shi kowace aka adana shi cikin tuna to a nan yadda ake yin shi nan yanzu wataran da an hudo kur'ani ma sai ka gani ko a ce ana yawo da shi eh, cikin unguwa ko cikin wasu a ce to gashi nan da wanda ya ji da wanda ya gani da wanda aka hada baki da shi da wanda ya ji bai fadi ba duk a kan laya irin wannan to akwai wasu wurare da su ba haka ne ce ba na taba bincike a kan shi a cikin kasashen eh, zabarmawa eh, wajen sayi sai in nan shi ma yadda dai nan a cikin gabascin nijar babu garin da ya shahara da addini kamar damagaran to haka ne a yammacin nijar kuma eh, da wuya a samu garin da ya shahara kamar sayi duk da cewa daga baya cuta ya eh, ta kusa ta kusa haskaka yadda sayi tunda eh, sayi su kadiriya suka ba dama kadiriya kuma ta kusa narcewa cikin tijaniya yau a wasu wurare da yawa a nishar eh, bahaushe ya ce kowane allazi da nashi amanu shi yan eh, kasashen yamma ce da zabarma su suma suna ce akwai abinda da su cewa ƙura'an karyan kamar ka buga ka su yanda suke yin nan eh, a sayi nan da na tambaya in aka samu jayayya kowa ya yi abin ya ci cin ya cinyewa sai a tara garin gaba ɗaya a masallacin juma'a sai a kawo wanda suke rijima wannan kuma wanda ya ci jin kowa sai a raka shi a bakin isa a kai mutunan a mishi wanka a isa gani su ce in aka ma mutum a wanka isa to duk wani maganin ko wani abin da ke gare shi kenan ya wanku in ya zo in ya dafa ƙur'ani nan to inda karya yake shi kenan da mutum ya ce zai yi gaba daya mutanen gaba zai sai su da baci ko su ce la ilaha illallah sai ka ga abun wurin ya kamu da wannan sai ka wato daga nan sun tsorata sun bari mutum ya cije ya cije sai a kai shi a yi a kai a yi mushi wanka in mace ce wasu mata tsofaffi su kai ta eh, in namiji ne wasu maza tsofaffi su kai shi aka mishi wanka aka zo sai da ya shigo cikin jama'a a sace maimaita wannan kalma na a bashi tsoro mm. eh, za ka yi rantsuwa ya ce eh sai mutane su sace maimaita la ilaha illallah mm. sai a bude mishi to alkalin na tambaya ya ce abin da zai sai a bude tsakiyar qur'ani aka bude suratu maryam in ita ce a tsakiya to sai su sun bude akwai wata aya da eh, eh, eh, rabin aya mai cewa da larabci kuntu siyan mansiyan a tarihance da aka ce ma Maryam kaza kaza da ta ga ta dauki ci bata san ko ba sai ta ce dama dama ban ba a halice ni ba dama na kasanta an manta da ni ba a taba ni ba a duniya to wannan aya nan ne sa a ce ka sa ya sarka wannan a sama wannan hukuntu na siya kamar kai ma za ka kasance mantacce abin da za ka hallaka a manta da kai shahe ka gaba daya sai a ce sai in ka ɗaura lokacin nan wanda ake ce a nan da magaran kasan sa a ce wanda ya hada baci to shi lokacin da mutum ya ɗaura hannun shi nan saman wannan aya sai a ce da na rance billahi lazim la ilaha in dai karya na ce kaza kaza da ni da iyalai na da da arzikina da wanda kaza kaza kaza duk su, hallaka su zama iska in mutum ya yi wannan abun kamin ya kare ban da liman da alkali da sarkin sayi da wasu makabarban shi bayan da suka yana sai sun sa ba a isi kowa a wurin to akwai wani ban tsoro da suke yi a can da sai ka yi shi alkalin garin na lokacin ya ce min sai ka yi shekara talatin ba irin wannan abu yanda ake yin shi dai ni a cikin bincike na ban ga inda ake irin na dama garan yadda wannan mutumin da na saurare ce har masu aka ce ana gani cewa akwai laya na dama garan wannan na wadal ban da wannan akwai wasu cikin wasu karkara na nan kamar su ta kundiri ta jaka ta baban dodo ta durum ta wane ne ta wane ne da aka ce wasu ma da kai aka, aka, aka rubuta su su ne yanzu yanzu in ka dafa ko ka mutu ko ka ya fashi ko kaza kaza aka yi eh, nan ta ce tun da shi african mutanen afirka misa suna da matsala da ma addinin musulunci su ba su so wani dogon bayana ke sai an tai ranar tashin kiyama za a a su sha yanzu magani yanzu ne ana ganin mutane mafi yawa maimakon a kotu sai dai a wajen alkalai a salaya daya kotu harkan turanci yana ba su wuya me yasa ba ba dan ana hukunci da turanci ba amma sai in ka sai a ce ka rubu eh, me ya faru sai a ci a sa ka ka a sashe mai doka wata rana ka ana ta rubuta ana ta rubuta yana ɗaukar lokaci akwai tai ka zo tai ka dawo tai ka dawo akwai harkan kuɗi kuma kwanacin ba ko in ce shekarun baya mutane kawai ba su yarda da kotu ba ba su yarda da kotu ba suna gani cewa kana da gaskiyarka ana amshe ta a ba wani ban da wannan kuma yan damagaran ka kumanta su dama harkan turawa ba su taba yarda da shi ba har yanzu shi yasa kace gani ai eh, a damagaran musulunci ya yi musu kaman sunkar musulunci sosai a kuma akwai Allah na tuba yawanci suna da jahilci har a gani cewa wannan in dai na bature ne to kafirci ne shi ce nan don shi yasa a ta wajen kotu mai yau malamai nawa aka samu shekarun can baya suke suka haramta tahiya wajen su alkali ga sunan sun sani su aka haramta tahiya kaman wajen kotun nasara kenan wayannan abubuwa da suna gani kuma shine na musulunci wannan laya kuma mutane sun hijin tsoron laya da tsoron kaso da an sun hishin tsoron laya tunda kaso in ka kai yalla kwanakin biyu uku hudu da za a yi ta baka kashi shikenan ka samu dai daki ne kana zama ne baka huta shikenan amma wannan gani ake yanzu yanzu zaka kamu da kuturta ko makanta ko ka bebance ko kukurmance ko ka gaba ko ka bangaren jiki ya shanye ya shanye ko gaba daya ma ka mutu arzikinka ko ma arzikin ko gonakan kuma ba su taba al'arbarka ba saboda wayannan duka abubuwa mutane sun gwammace su ta wajen eh, alkalai a sa laya da a ce ka ta wajen kotu ana ta cewa ta yi ka dawo ta yi ka dawo shekaru a ruwa alkali hassanu ko wanda ba musulmi ba da suke zawa a sa musu laya a shari'ance me ya kuke ganin wannan abu e eh, lallai kamar yadda shakka abdulwahab ya faɗi da magaran lalle maganar laya ta kai inda yau ba musulmi ba har wanda ke eh, ba arizancen musulmi ha wanda ba musulmi ba wato sukan amfani da irin wannan saboda eh, su samu amfanin da yake ciki yanzu misali kusan dai shi dai ka'idar eh, rantsuwa da alkur'ani na ɗaya sai ka zama musulmi saboda in baka da imani da shi ba za a yarda ka zo ka rantse ba ka ɗau kayan wani za ka ɗau wanda ba musulmi ba ya zo don ya rantse da alkur'ani a bashi na biyu sai baliki sai ka balaga ka san abin da yake saboda allah subhanahu ta'ala ya daga alƙalami bisa uku wanda cikin su hadda kwai yaro sai ya balaga kenan wanda bai balaga ba ba a iya sa shi ya rantsuwa na uku mai hankali wanda ba da hankali kenan shi ma ba zai yi ba to duk da wannan sai ka ga shi wanda ba musulmi ba yakan iya ba musulmi rantsuwa saboda mi saboda bai yi imani da addinin shi ba amma ya yi imani da imanin da shi ya yi saboda shi wanda ba musulmi ba ya san musulmin da magaran yana da imani kuma yana da tsoron Allah kuma idan ya rantse da alkur'ani ya san ba abu ne na wasa kina shi yarda da imanin da wancan ya yi shi yasa kake ga wanda ba musulmi ba ya jawo musulmi ya zo ce in ya rantse shi kenan mu muna samun ka da yawa wannan Eh, musamman yan uwa na gwari wanda suke zamana a nan za ka ga mutum ya jayo mutum rigima ta gama su da kanshi zai zo sai an mushi interpret hausa ma bai shi wallahi ya ce a ce in ya rantse da qur'ani shi ya bar magana sai a yi kuma magana tasu ta, ta samu abin ga to amfanin wannan ina ganin su ma suna ganin don su kauce ma abin da malam abdulwahab ya haɗi doguwar shari'a wani lokaci za ka je saboda ɗan abu kaɗan ku yi wata ɗaya wata biyu kuna zuwa kuna zawa mai sun san magana alkur'ani mai tsarki magana ce ta minti biyu zuwa biyar duka shari'a ta kare kenan duk wanda ya yarda ka yarda eh, in ka rantse shi kenan kuma ni ma na yarda zan rantse da an yi shi shi kenan to shi yasa kaga wanda ba musulmi ba ma eh, suna ba da karhi wajen eh, wannan abin wasu kalmomi da ake amfani da su wajen sa laya eh wajen sa laya kamar yadda na gaya muku sa laya shi kada mutane su diba layar su diba Allah subhanahu ta'ala da shi ne ake magana kada ku sake ku yi rantsuwa kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya yi hani cikin suratul baqara wala yu'akhizukum Allah billagawi fi aymanikum Allah subhanahu ta'ala ba zai kama ku ba saboda rantsuwa da kuka yi bisa wasa haka sama sama yanzu zaka ji mutum cikin zancen shi iya wallahi kada muka yi wallahi sai an yi kaza wallahi sai an yi kaza kenan wannan rantsuwar ita ce Allah bai kama mutum bisanta saboda tawauta ce bai kamata a ci an same ta eh, a eh, bakin musulmi ba ko da yaushe ka ce Allah subhan eh, wallahi billahi tallahi to duk da wannan saboda kauce ma wannan shine aka ce to ya kamata in aka qur'ani gaban ka ne a ce gashi rantsuwa ce za ka wannan sai ka ka ka duk sai ya kawo cewa da wane ne zan rantsi ba ɗaya bane ba da kurin kana cikin hira a ce ya ne ka ce ce wallahi haka akai ba ɗaya bane ba kenan wannan eh, da ake yi shine mu dai da billahi lazi la ilaha in kai tsaye gama alkur'ani shine kake tsewa ana yin amfani da wallahi ana yin amfani da tallahi dukkan su ne na rantsuwa wanda yake a musulunce eh, an san da su to tanimun kafafen yada labaru yau suna amfani suna sa laya kamar a dokance yana halitta kamar a kafafen yada labaru a sa laya to kamar yadda na waɗi tun da shi a dokance babu inda aka ce wai kamar ita sa wannan laya ko kuma rantsuwa da alkur'ani ga musulmi abin ne wanda ya kamata a yi shi a dokance doka ta bada akasari mutanen shi yin shi ne kamar abin da ke cewa kamar al'ada shi ne muke cema kamar da turanci abin na eh, tushe ke da lakucim kamar sai amacer kucimiyar mutane suke yin shi kuma abin ne aka gani ya ba da tasiri me tasirin shi mutane suna tsoron yin wannan rantsuwa ko kuma a in wani abu ne ya ɓaci ko wani abu nan ne tarzoma ta tashi in aka ce to za a sa laya mutane suna jin tsoro to shi can dama shari'a da ake yin shi don mi don a gano mai gaskiya da mai karya to sai aga abin nan yana tasiri ko mutane suna abin nan shi yasa aka sirri ya gani ko a kotu ma in ta kacabe irin wannan abin in mutane sun yarda a je a yi laya kaga za a je a yi kuma shi wannan wanda aka ma laihi ko kuma wanda duke tashi zai yi yarda kawai wannan in ya hukuncin da ubangiji zai yi kawai shi kenan shi wannan zance daga nan kawai ya bar shi to alkali kamar ana neman izinin ku kamun a salaya yanzu ya kai kawai sai a je kafafin yada labaru a salaya kamar na ɗaya mai kuya gani game da wannan kuma ana samun wani lokaci a wasu unguyoyi ko wani an kama wani barawo sai a bashi laya ko ya ƙara wata yin sata a gaba kamar wannan duka ba da izinin ku bane ake yi kamar ku yanzu ya ne kuke ganin wannan lamarin alhamdulillah eh, shi dai magana sa laya duk wanda ya sani ya san magana ce ta shari'a ta hukunci ba kurin kai talaka ba ni talaka in ɗauka in sa maka laya ko ka samu ni wannan babu shi a musulunci duk abin da za a musulunci tsari gare an san ta inda ya kamata ya huto wa ya kamata ya yi kuma bisa me ya kamata a yi musamman yanzu shi sa laya ana yin shi ne saboda an rasa hujja na ɗaya a cikin shari'a in an rasa hujja tilas ne babu wata hujja shaidu ba su gamsu ba babu wani rubutu wanda zai tabbatar babu wani alama na gaskiya mutumin kuma bai yarda da cewa ya yi abin ba to sai a amfani da wannan na biyu ana neman wanda ya laihi da sa layan nan wato wani yakan aikata laihi in ba Allah subhanahu wataala ba wanda zai iya cewa gashi ba wanda ya ganshi ba wanda ya ji shi to wannan aikin kuma laihin ya cuta ma wani yanda ana neman a shiga haƙƙin shi to kaga in bai dangana ba dole a zo a sa laya to a nan akwai adadin abubuwan da ya kai a sama laya akwai wanda bai kai ba saboda a malikiya dai akasari ana ɗauka abin da bai kai rubu dinar ba wanda za a yi shari'a a yanke ma hannu to bai kamata a je ha a sa laya ba a ce wannan sai dai ka ɗauka dara da abin da yake ƙasa da haka e, na uku ana yi saboda a e, tsoratar da mutane wajen aikata wani abu za a zo a dinga aikata ma mutum wani abu na cutarwa ko bai taba ganin wanda yake yin ba kaga wannan dole ne tunda in ba Allah subhanahu wataala ba mai sanin wanda ke yin kenan dole a dau mataki bisa wannan to amma wannan sai mai shari'a ya gani cewa na ɗaya abu ne halali bai zauwa akwai da yawa da suke zuwa wurin mu da mutum a rirrihe a ce ni a bashi ina so a bashi qur'ani ko ya kara eh, zuwa ya sa rana saran ka bisa mi a yi ta kewaye kewaye ashe shi in ka tona kwaya ce yake sai dama madiyan musulmi suna hauka cewa wani abubuwa ne yake wanda dai ba su da kyau wato shi baya son ya je wai sai kawo shi don gani yake masharanta wurin wauta ne wato a bashi laya don kai aikata wannan kaga sai an ga abin da lalle halali ne wanda za a sa layan bisa to kenan zancen mutum ya zo a daki ya ba matar shi laya ko kin kara kaza ko ita ta bashi ko ka zo cikin gida ka ce wani da wani ko kun yi kaza wannan kaman walakanta abin ga qur'ani ne muke gani wurin masharanta yake zuwa to magana ta ƙarshe kamar ya kuke ga makoman shi wannan al'ada ta salaya to makomar salaya ka san komi kamar makomar addininmu ne gaba ɗaya iya tahiya abu iya tahiya ne iya sauyawa iya juyawa rayuwar mutane tana sauyawa wasu abubuwa sabbi suna hutawa tilas a samu sauyi ciki amma inda da magaranta yi tasiri ba a yi tsammanin ba wanda zai yi tsammanin za a kawo hal yau inda za a kashe mutum a wuri a zo a sa laya wani ya huto ya ce ko shi ya yi kuku ga wanda ya yi kaga har yanzu ana yi wani adama gara to kenan sauyin an ana yi ma a hankali ne wanda suke gani wasu kuma suna yakar abin saboda suna ganin kaman bid'a ce ta huto wato ake yi shi kuma abin da magabata suka ɗauka sun ɗauka maslaha ce ta al'umma tunda ba bane ba na ibada in ibadat ne a ce wannan manzo Allah bai yi ba ko kuma sabon shi ba su yi ba amma abubuwa ne suka zo daga baya muke da matsaloli wanda babu su a wani lokaci shine ana amfani da shi saboda an rasa yadda za a yi yanzu duk alkalin da kaga an ce a kai kan laya to duk an kure abubuwa mataki na shari'a an rasa gaskiya inda take kenan a lokacin nan tunda wannan abu yana yi kuma babu wani zancen shirka a ciki Allah ne za a rantse da shi amma wannan da ka sa gaban ka shi jahilan abin ne wato kan ya gama cewan Allah nan ina girman shi yake sai ka gwada mai alkur'ani da ya sabko shi nan gaban shi ne za ka yi wannan rantsuwa kakka je ka irin waccan talagoyin da na haɗi kai sama kurin ka ce ina eh, rantse da kaza to shine kenan yanzu abin ya tahiya mu da fatan da muke yi wanda suke sun yarda da shi eh, sai su ci gaba da aikinsu wanda suke ganin akwai wata matsala ma wannan ba a iya hana musu Eh, ra'ayinsu yadda suke duniya haka ta gada eh, kuma fatan da muke da mu dai Allah ubangiji ya sa duk abin da za a yi eh, a dace da abin da aka nema wato lada tunda shi a daɗin wannan shari'a ta sa laya da kai wanda ka rasa da wanda ya samu galaba dukanku kuna tahiya ne daga wurin alkali hankalinka kwance. Dr. Abdulhabu tambaya ta ƙarshe mun ga yanzu 'yan siyasa ma suna amfani da sa laya za a yi hargabar zai yada kasa a nan gaba kuma da karshe kuma ma kuke ganin makomar wannan al'ada ta salaya. eto eh eh, ba wani abu ba ne kawai eh, tsoron dai ne da ya girma ya zama ice tunda 'yan siyasa ma daga bangarori suka huto garuruwa suka huto Eh, addini suka hutu a nijar dai da yawanci eh, musulmai ne da yawanci kenan eh, gani su ce tun da su 'yan siyasa sun kai inda basu nan ga aici da dokokin da suka suka zana da kansu to yanzu sai a ci to a koma inda wurin inda suke jin tsoro shine wurin kur'ani tunda cikin binciken da na yi e tushen ma akwai wani ɗan siyasa suna so su sorotar da wani da suke gani barna zai yi in ya hau mulki sai suka ce to a sa rantsuwa na ƙur'ani a cikin amma rantsuwa na ƙur'ani ai an jima da ake yin shi a amerik an jima amerika da bibil kace rancewa har yanzu har wanda ma da ya kirkiro kalma ta demokarasi a wasu riwaya na cewa abraham lincoln to shi karan kanshi har da shi ma da bibila ya rantsuwa duk da cewa shi ma ne shi ma ne ba kirkiron kalma ba afwan kamar wanda ya ba da eh, eh, eh, fassarar kalman da duniya take aiki da shi yau cewa demokrasiya ita ce mulkin al'umma dan al'umma da al'umma ta ce gudanarwa to shi abraham lincoln nan shi karan kanshi da baibal ya rance sai aka samu masu eh, eh, su kaman abokan su su tanimu dani kamar masu harkoci su eh, doka aka ce musu kun ga wannan ba bakon abu ba ne a shar'anci a musulunci kuma dama akwai shi dama musulunci ya san da ransuwa to yanzu dai sai salon salon da suke bi su bambanta aka ce to za a rance da qur'ani tun da e wannan eh, su eh, malamai su alkali su sun kwatanta ma mutane cewa waɗanda suka yarda cewa qur'ani sifa ce ta Allah to ba masala ana rance ana rance da qur'ani aka ta ya da farko sai aka ta wajen Benin amma su Benin za ka rance ne da jemur kakanka kuma ba a rance da shi a Nijar ta aka ce to sai a yi da Qur'ani to suna yi wannan sai suka yi ce to za a fara da wanda zai zo yanzu sai Allah ya sa ba wanda suka tsime ba ne ya zo na ya zo sai aka fara mishi da shi haka ne daga nan sai aka ce to kai ba fashi kadai ba da president de l'assemblée na, na, na majalisar dokoci e eh, har da ma prime minister kai yanzu aka da abun aka ce har da manya-manyan eh amma barin in na arab tun da lokacin da nake binciken nake to barin araba cin malamai in muku tambaya to wayannan abin da suka cewa za su yi za su rance da qur'ani dan su tabbatar ko su aikata ko ko ce su tabbaka dokan da ba ta Allah ba ya kuce gani na musu wannan tambayoyi sai aka shi hawo lokacin wanda yake president tribunal a nan garin lokacin nan yayi shiru yace gaskiya tambayan da kai akwai akwai ɗarin kai a ciki in ce to tun da Kur'ani kuce za ku rance da Kur'ani ne musulmin da ya ce rarance da Kur'ani rantsuwa zai da Kur'ani dan ya aiki da abin da Allah yi shi Kiristan da ya rance da Bible tun da shi su Abraham, Abraham Lincoln lokacin za ka rance ne tuka America ina da kuce gani fa da Bible ake aiki fa addini gare su su kadai ne a duniya hal yanzu yanzu nan da kudin su take tahiyada da sunan Allah su kadai ne ba ko Saudiya ba ba to mu sai aka ce mu rance da Qur'ani amma dan mu kara constitution ce musu a justice ma a fara da justice lokacin da ce bincike wa lokaci <laughs> wani wani littafi na na na magister sai ce musu to ya kuce gani wannan abu suka ce wallahi akwai tubka da warwara ciki lokacin ne margayi yusuf bashar allah jikan shi da gafara shi ma ya rubuta wani littafin shi da ce ga mulkin dan niyan layisiti akan qur'ani ce to ya ne kuce gan tunda shi kewaye bai kamata ba irin wannan laicite amma hada ta da kasan musulmi to kuma wannan dokokin laicite ce yanda dai eh, malam tanimu dadi ya kawo zancen tun da farko to sai suka ci gani to ko ta ne dai tun da sun sun yarda da shi to a ransar da su koma ba da shi ba ne za su aici amma su sun samu kwanciyar hankali cewa wannan in yaranci da shi zai yi aiki da abin ga yanzu har kowa ma suna da iyo eh, su karan kansu su lauyoyin da abu ban san sunayensu ba duka da hausa masu harkan doka su kan karan kansu na rantsewa a kan abin da wani ban san ya ke fasara shi da da su yan geologir ina asalin abin da na bincika na addini ne nan muka zo karshen wannan muhawara ta studio kalangu abinda za mu rike ne wannan al'ada ta akan laya tana da dogon tarihi kuma tarihin ta ta'allaka da tarihin musulunci a nan da magaram salaya kuma abu ne mai tsari wanda yana da kyau a je wajen hakuma sannan a sashi sabanin da al'umma take amfani da shi nan da can akwai sharutsa guda uku wanda ake kiyayewa domin salaya yana da kyau mutumin ya zamanto musulmi ne ya zamanto ya mallaki eh, hankalin kanshi kuma ya zamanto ba shi da taɓuwa hankali in takici takicin yawa shari'ar zamani ita ma tana amfani da wannan al'ada ta asalaya inda take tura 'yan shari'a wajen alkalai shi wannan al'ada ta rantsuwa kan alkur'ani ta wanzuwa cikin ƙasa a wasu jihohi ma ana aiki da ita musamman ma a jihohin yammacin niger mun tattauna tare da dr abdulhab sumana masanin zamantakewa na dan adam malami a jami'ar andre salifu ta nan da magaram da malam hassan malam sani alkali na anguwar garin malam ta nan da magaram da kuma ibra tanimu Mamman Baradari shi masanin shari'a ne ta zamani a nan da magaram. Mun gode sai wani sabon shiko.